Ah. dama za ka yi ai eh, wajen introduction din ne eh, to dama za ka yi ai safanar discussion ana mana barka da zuwa wannan zaunar da za mu yi magana a kan hijira tun tushen wannan magana Profesa Abdullahi Uba Adamu wanda kamar yadda shata yake cewa fi dogare ce mutum kuma da launin mutum shi ma profesa ne ga kuma da launin that makes nine progresses ah, ya yi takarda wadda wannan takardar ya kira ta imperialism law be belonging An settler identity in Kano. Wannan takarda da farfesa ya yi wanda ya gabatar da ita a kowane suka gaya mun ma a wannan research gate an ganta ya saka ta nan ita ce ƙashin bayan abin da za yi magana a kanta saboda ya kawo dukkanin ƙorin da ba a yi da baki farkon da babban buga hajji su na yadda karo ta samu da yadda ta haɗe mutane da yadda aka samu narkewar jinsi da yadda mutane suka dinga fitowa da daɗi da babu daɗi masu arziki da talakawa ɗan ƙasani da ƴan tayi a wannan taro kamar yadda yake a program of event an yi wa wannan zama na take da 'yan kaka gidan ƙasar kan gidan da ɗan kaka gida ko ‘yan kaka gidan yawwa to a shara karɓar tare da yawwa wato ‘yan kaka gidan da ke nan madalla to ai bayan su ma akwai ‘yan tayi daji ko da yake duka ta gidan ga kuma ba da barka da zuwa wannan to barka ka da imanin nasu kamar yadda aka ce ya fita malam tambayoyin zani zan dinga tambaya kana ba da ansa a maudu'in da ta turo da takarda wanda aka tura a kofinsa? ibrahim fashi. to a nan ne za a dinga tambayoyin kuma a nan maganar ta za ta tsaya na'am to amma kamar yadda aka faɗa an ce an ba ni iko na ga dan da ɗan shi kaɗan inda ta ɗan laushi-laushi sai da shi sannan kuma a malam yana da dama da ya fita daga iya wannan da aka yanka ya shiga hurumin da ya san Shi ne kamar liman ne a sallah in ya ga dama ya ja ta da tsawo in ya ga dama ya ja ta da tsira to ba mu san da limanin zai yi buɗe ba da da ƙasar kanan za a buɗe ko da ita hijira za a buɗe migration to bara a buɗe da hijira wato maganar da na wacce ya ce ta zo a cikin makala shi ne abinda na kira migration from below I mean from above migration from above dalilin da yasa kusan duk wata hijira da mutane suke yi duk wata tafiya da ake yi a gudu za ka ga an fita allaka ne daga afirka a ce a je turai ko a je saudiya ko a je dubai a dai fita zuwa wani su kasashen larabawa amma ba a taɓa faye mayar da hankali a kan su larabawan da kuma shauran mutanen da suke ƙasashe manya su shigo kasar afirka ba mun fi mayar da hankali a kan cewa mutanenmu sun tafi amerika ko sun tafi ingila an buta agadas an shiga cikin sahara an je libya an sha wahala an yi kaza an yi kaza saboda abin da na jawo hankali shine shekara da shekaru fiye shekara ɗari biyu ana samun migration from the top mutane suna tahowa daga wurare daban-daban amma abin mamaki shine idan suka taho suka zo ƙasar hausa suka zauna sai su narke idan na ce sai su narke sai su zamanto cewa a aƙidarsu wato identity ɗinsu ya yi daidai da na mutanen da suka zo suka samu a wurin saɓanin bahaushe ko inyamuri ko bayarabe da zai tashi ya tafi amerika duk rayuwa da zai a amerika zai yi ta ne a matsayin ɗan najeriya amma eh ga shi zaɓa ke zuwa najeriya amerika hmm. ko wani abu to amma za ka ga cewa wayanda suka kwararo suka taho daga gabas ta tsakiya suka zo Kano takamaimai Kano to sai ga cewa sun narke sun zama ɗaya da mutanen to kenan an gaba ta malam Kano ta zama nesa kenan mai haɗe mutane da al'adunsu ko a'a mutanen ne suka fi ƙarfin gari me ya kawo wannan narkewar tasa ciki wallahi ba wani manazarcin tarihi ko al'umma da zai gaya maka dalilin da yasa Kano take da wannan baiwar mutanen da ba sa narkewa su zama 'yan Kano abin mamaki duk mutumin da yake salsalarsa suna da tsahu a fuskarsa to wannan ba sa narkewa su zama 'yan Kano saboda tsari eh kamar ka ce goburawa ko bare bari ko dai in dai akwai tsago a fuskar su hmm. to tarihi ya nuna ba sa narkewa su karbi kansu a matsayin yan kano amma duk sauran mutanen zuwa suke shi sa a nan kano sai su kanawa din sai suka fito da rukunaye na mutanen kano guda uku akwai dan kano idan aka ce kai ɗan kano ne suna nufin an haife ka ko a cikin ƙwariyar birnin kano ko kuma a ƙauyen kano inda kake akwai hakimi akwai dagaci akwai mai unguwa kai ɗan kano ne akwai muna kano muna kano iyayensu ba hausawa ba ne amma sun yi shekara hamsin ɗari da zuwa kano sai suka zauna a kano amma duk lokacin da za a yi hutu kowane irin hutu ne can suke komawa daga inda suka fito ko da hausawan ne misali katsinawa za a ga mutum ba katsina ne ya zo kano shekara fiye da hamsin da suka wuce amma idan sallah ta yi to katsina zai koma je ko kuma wani garin katsina wannan su kana suna kiransu muna kano sannan sai akwai muna hausa muna hausa wanda ke ba hausawa ba ne ce ba hausawa wanda ke cewa harshen da suke amfani da suna na iyayensu ba hausa ba ne na da wani harshe to amma saboda jimawa da dadewa a ƙasar kano sun karɓi matsayin cewa su ba hausawa ba ne amma dai suna ƙasar hausa kuma da sun bude bakin sun magana za ka ji akwai bambanci komai shekarun da suka yi in dai suka buɗe su suka zana za ka ji bakin eh, harshen nasu ya dan karye ba kamar yadda aka san tantirin ɗan cikin birni yake yi ba to amma su kanawa ba su damu da ko kai waye ba sai dai ka zo aure to idan ka zo aure ka zo za ka aure ɗaya daga cikin 'ya'yansu to fa shine za a hau za kula da kai na kake eh ai anan na ga kai magana akwai wanda kamar su a mutanen tripoli da suka zo da su da yamanawa kafin cewar suna aure tsakaninsu duk da su zo kan amma sukan aura sai dai su ba sa ba da nasu to rukunin mutanen da suka zo wanda na fi mayar da hankali a kansu su ne larabawa larabawa nan sun fara daga kan mutanen mauritania tunisia algeria uh, morocco egypt da libya nan gaba ɗayansu ana kira su tripolitanian arabs kuma a matsayinsu na tripolitanian arabs an samun su, ana an samun su a inda ake cewa dandalin turawa nan bakin kasuwa yan bakin kasuwa ma eh, kasuwancin da ya kawo su hmm. wannan shi ne rukuni na farko na larabawa da suka zo daga north africa amma abin da ya tashi kano ciniki ne kuma kanan ma ba ita ce farkon wajen zuwansu ba da yawa daga cikinsu a katsina suke ɗaya daga cikin sarakunan kano ya je ya same su har katsinan ice don me za ku zauna a katsina me katsina za ta yi muku sarkin kano dawo na sarkin kano dawo saboda ai Kano ita ce cibiyar komai da komai nan ake kawowa wai da suka zina je wani ciniki ku tashi ku dawo Kano suka rauna suka tunani suka sun yadda suka yi ayari guda suka bar katsina suka taho Kano a ƙarƙashin Malam Abdullahi Kut Kut sunansa kera to da suka zo sai suka sauka aka karfi ya ba su wuri a nan inda ake cewa kulkul zama mutanen ba ta iya faɗan kulkul ɗin suke rika gata da shi kulkul Da shi da yanzu unguwar kulkul take da wannan sunan naka wato nan duk dai artist ɗin su dandalin tura yake duk a cikin dandalin turawa ne ka san gafata malam wato mu da muke bangaren gidan sarki tun da muka taso muka ji ana wani ana wani dichotomy gida biyu mm. a ce hayin haɗe da hayin kuna warai warai idan mutum ɗan wannan nan ne su dandalin turawa su kulkulu su ne sai ka ja na kai gaba da shi a ɗan haihuwa ba a yadda auratayya ma da ta shiga tsakaya yau ai ko ni da na zo zan yi na auren da na ce a tudun gwada za a matata take sai da aka yi alubalance ni kana ba fulata ni dan da me zai kai ka tudun gwada ka yi aure mutane sun ɗauka tudun gwada da take cikin birni kusa da kusa da ah, eh an dauka wannan tudun wata akwai tudun wada a cikin birnin Kano me zai kai kana ba platani ka je can gurin to su kansu fulanin su ma kaka gida suka yi ba yan Kano bane ba abin da hada shi da Kano alif ɗari tara a ɗari da sittin da uku lokacin sarkin rumfa suka yi hijira suka zo amma su eh, musulunci ne kasu littafin rabai malamai ne a matsayin malamai ne a suka zo su fulani amma yan kano wanda suke zirzirin yan kano wanda za su yi alfahari da cewa su kanawa ne to mutanen da ala saboda nan aka kafa sansanin kano din duk da ne cewa su ma kansu mutanen da ala mutanen gaya ne eh. daga gaya suka tashi suka zo a ƙarƙashin wani mutum wai shi kano eh. to shi ne suka zo suka kafa a sansaninsu a gurin suka narke suka zama 'yan to ai prof ai da ma kayi wata magana nan wanda na san da yawa mutane suka ce ka za a yi ma mai yawa a shi profesa Ewu Adamu ya kawo a cikin wannan takardar na karanta ni shaida cewar jihadi na farko da aka bare a West Afirka gaba ɗaya a nan gurin aka fara yin sa gefen lada hakan ne gaba ta bada a kwarai da gaske duk wannan kuma ya haɗu da migration din wato kwararowar mutane daga wani guri zuwa wani guri amma da sa ba a faɗa wannan kuma haka ne sun koyi sun gurgura sun abin nan sun mayar dan shi yasa aka kafa madama a wannan guraren eh to shekara 674 da ta wuce that is 1349 sarkin kano na lokacin yana cikin fada sai aka zo aka sanar da shi aka ce akwai wa'yansu baƙi sun zo ba mu san ko su waye ba ba mu san daga inda suke ba ba mu san manufarsu ba amma da suka zo ƙofar gida ƙofar fada sai muka ga suna yin wa'yansu abubuwa wanda ba mu sani ba sarki ya a dakata su gama to dama da inda za su suna da tafinta da suka gama suka je gaban sarki suka ce su mutane ne 'yan kasuwa kuma momi daga mali ƙasar mali saboda haka sun zo ne su yi ciniki kuma su kawo musulunci ice ya karba a take nan ya karbi shahada duk hakimai suka karbi shahada a take nan kuma ya bada umarni cewa daga yau ƙasar Kano ta zama ƙasar musulmi shi yasa idan ka duba intanet wikipedia ne ina ne ina ne za ka ga cewa daga 1349 sunan Kano Sultanate a ƙarƙashin Sultan take. Yana karɓar wannan musuluncin sai ya samu dandazon mafuzawa ah. zai hau yaki da su ice ah. duk wani abin da ba musulunci ba ne sai an kawar da shi daga ƙasar kano wannan shi ne jihadin farko a west africa sarkin da yake a wannan lokacin da malam yake magana in ba na yi kuskure ba sarkin kano ya ce wanda ai abin da sake kiransa yaji saboda mafaɗaci ne yana da zafi yana da abin nan faɗa iri da yake yawa to saboda haka dama mafaɗaci ne kuma ya yi rigima da mutanen nan suna kauce masa sai da musulunci ya zo sai ya samu da sword of islam saboda haka duk wani mai tarihi ko ina zai shiga tarihinsa ko mai kokolin sa tarihi ba za a kaucewa cewa jihadi na a kawar da kafirci a jaddada musulunci sarki yaji shi ya yi shi 1349 a nan kano ba a ko'ina ba a gama da malam wannan jihadin kano ne. Eh? jihadin kano ne su ko mutane da bayan kano bane wannan su jihadin da biladi sudan shine wanda za su fi damuwa da shi wata gidi shi yasa ba san wannan jihadin eh to ai wayansu wayansu manazartar suna cewa ba fa jihadin musulunci aka jihadin fulani aka shi za a ji kiransa fulani jihad saboda ai akasari fulani ne suka yi kuma ko da lokacin da suka aiko da takarda na cewa za su za a yi hijira ai ba suka yi jihadi ba ta za su suka ce za a yi hijira to da suka ce za a yi hijira yan uwansu fulani suka aika wa takardun ba sarakunan kasar hausa suka aika wa takardu cewa muna kira gare ku ku dawo eh, musulunci ku yi kar a'a yan uwansu kamar yanzu a ce eh, hausawa da suke zaune a ibadan da wanda suke a eh, zango da wanda suke a lagos aka dinga aika musu takardu cewa Mun fa mun kauce wanda kuma mu kauce to shi kenan za mu ta malam barin zancen jihadin saboda na ga lokacin namu ba wadatacce ba wannan hijirar da malam ya bayani ne wato migration from abroad daga wanda suka fi arziki zuwa wanda suke maka su ne ba su kai arzikin wadatacce ba ko ba su kai ba. kamar yadda malam ya faɗa a definition ɗinsa kuma malam ya kawo bambance-bambancen hijira akwai from above akwai from below ko mhm. to shi ne nake cewa maka malam ban sani ba babu migration from within ai akwai wannan migration from within da ta cikin alƙaryar ku ana yi mutum ya tashi daga haɗe da ya dawo kano da shauran duk ana samun wannan amma idan kana maganar migration a nazarce ana maganar tasowar mutum daga wani guri wanda kuma ya san idan ya bar nan wurin ya bar wurin kenan mutumin da ya bar jordan ko ya bar syria ko ya bar libya ya taho kano ya san ya bar can amma wanda ya bar haɗe ya zo kano zai koma Hmm. so ba za ta kira shi really migrant ba dama abin da yasa na faɗa yanzu kan duba tunawa za ku faɗa ai sun zo gefen kano sun yi sansani daga gurna a sami zuwa bacirawa duk su ne kuma ko da ba su suka yi irin wannan yanzu ba su suka yi wannan taron ba su yadda sun kama wuri a ko ina gaba sai a yi a faɗa su ne suna fara ka ai sun kusan nan gurin saboda nan ake da gidajen burodi da yawa to <laughs> ba da manta ga mutum mallam hatta a shaka mamman shata. yana da gida saboda haka ba kuma sun doke shi bayan wasu yanzu ba za su yi koma ba to shi ba ta ce dama saboda su ne na cin tumu babu migration from within ai ai ba ma ai ka kata kusa ma dan mutum ya bar Katsina ya zo Kano ai ba za ka kira shi ma wani migrant ba ko ba haka ba ba really amma akwai mutanen Benin Edo wanda suka bar Benin din suka zo nan Kano suka yi shagalin suka zauna da yawa daga cikin su suna fanshe shekara? da yawa saboda a fan shekara turawa suka kafa gidan ruwa suka kafa gidan wuta kuma babu kanawa wanda za su aiki a wuraren to su na mutanen edo wayan sun su musulmai ne daga wajen eh, wani bangare na edo din to shi ne suka suka zo har yanzu suna ganin kansu su mutanen edo ne ba mutanen kano ba amma ba ji ne eh, idan ya zo ya ci arzikin burodi da ake yi mai kyau a hanyar kurna ai ba za ka kira shi wani migrant ba don saboda ƙasa da awa biyu yana yana can ƙauyen nan yana ƙauyen ka tana musamman yan wajen ku kusa da ko ma dai ina ne ne amma akwai yan ƙauye ne wa idan suka zo kamar ɗan zaria eh. wanda su kuma idan sun doya ya kama su sai su tafi su doya saboda mu ba ma su ba ma su da doya to eh gaskiya ne to malam kamar yadda ka faɗa ne kan da turawa mun san akwai ne ba wanda dai malam ya kawo sa a nan akwai ah, akwai yarabawa ma akwai ayagi wanda yarabawa mai a akwai unguwanni da dama da suke nura wanda suka taru to za mu mutanen nan duk da cewar suna yin abubuwa irin na yan shin suna da wannan mindset din na su marawa ne ko ko suna da mindset din cewa su mutanen wadancan inda suka baro ne kamar larabawa asbakar Allah mutum din larabawa na hada da balarabiya yar lebanese ita wannan wato duk abin da bahaushe ba zai iya yi ba za ta iya yin sa comfortable kuma sai ka fuskanci mutane in sun kalle ku tana wannan abu ba su da damuwa saboda complexity na cikinta ya amma a kano aka haife ta a kano aka haifi mahaifiyarta fita ne lanta. so da haka hanyar da tana son ita balarabiya ji to shi ne nake faɗi kuma irin waɗannan da nufawan da yarabawan da da larabawan duk suna da wannan mindset din duk da cewa sun manke a nan ko a'a ai ai su ne hanawa suke sakawa a rukunin muna kano a yana hausa sun san ba kanawa ba ne ba su narke ba amma saboda alaƙarsu da kuma dangantakarsu da tarihinsu daga salsalarsu daga inda iyayensu ko kakanninsu suka taso shi yasa suke ake kiransu muna muna hausa to amma abin da zai baka mamaki shine wayannan da ka faɗa da yarabawa da mutanen edo da mutanen nufe eh, da nufe da su kansu larabawan da bukaye wanda duk gaba ɗayansu muna hausa ba muna kano ba sun tallafa wa kano ta wajen inganta harshen hausan kano shi yasa idan dai hausa ba ta kano ba ce to ba hausa ba ce wato ita hausar kalma ta ce ne. to ai saboda ka ɗauko kalmomi da kurare da yawa ta hanyar kadda su akwai misali yau da haka nan bayan nan a ɗan da aka tafi Allah zai ba da misali wanda ba ba haushe zai tsaya da suka tallafa wa ci gaban harshen hausa misali kalmomi kamar ayari takarda biyu takobi cokali kanwa jaki shida auraki auraki bakwai akala takwas azurfa tara duk ba hausa wani daga barba aka samu su buzanci buzanci eh, duk ba hausa wani da ba su ne da kuma ai to fa shi ne da jakuna sannan kasuwa eh. ba nan ce kano kasuwanci ba eh, kasuwa eh. turba biyu sango fure tambari algaita shida duk ba hausa ba ne kanuri ne wajen mare eh, muka samu wannan kalma har da wata kalma ma da ban sa amma dai wannan fare ta asali har da oh, karuwa to an rabar da kafin ka ci gaba ai idan haka da turanci ma sai ya zuwa dan anan kila ki samu ah, ai ai kila to akwai akwai abinci da bahaushe aka fi sanin shi da shi shi ne garin rogo wato kwaki kenan eh. da kwaki da kwano da agogo da akwati da gane da ashana da likita din yarbanci ne wannan hausa ba ta wata kula ta shiga hannun zai don shi a wajen ɗan Nijar ne kace ma likita asibiti ba ke eh, eh kwada shi daga yana ba su to ai kaga shugaban likita shi bayanai da cewa ake cewa dokita dokita to kuma ba hausa da wajen shi ba zai iya abin da ba kawai sai markara ya koma likita a fara kwana an yi zaman lagos ne? Eh? an ɗan zaman lagos ne? an ɗauki zaman Lagos ne a to kuma ai an nan zaga ne su kansu ɓarorin da suka da larabci ana cewa da su ƙwara ban lebanese ne larabawa ne amma mu a nan ƙwara muke kiransu kuma wanda yake kiransu ƙwara sai a kan dalilin da ita saboda farkon zuwansu 'yan tirela ne suna sayar da burjani a faranti su dora a kansu suna yawo kasuwa kasuwa suna alfaras alfaras alfaras ba hauce je kai kira mun wancan kwara din <laughs> kaga inda inda aka samu kwara su kan sabon ya ba su mamaki ana cewa da su kwara wai me kwara sai ai wannan alfaras din da kuke sayarwa to ba hauce bai iya cewa alfaras zai ce babu mai sayar da alfaras nan alfaras daga nan aka aka aka wuce haka wato su wannan kayan da suke dauka haka eh eh shi ko eh, abun nan ne burjani eh, ne eh. yawa to su ko fulani na to fulani ai wannan na fulani ma me yake cewa is self evident ko na Allah sai ni Allah rai ni biyu Allah sabta ne ni uku Bukaro burqa jallolu burugan burugan ne duk wanda kana gida ma da zace ai wannan na fulatanci ne sai Allah ya bani suna amma kalmomi guda biyu da zaka ce kai in dai ban san Allah sai ni ko Allah sura ba na san wayannan kin durmo kin durmo yawa to ai da ba su suka sai da shi da kuma babba wannan su suka ba mu wayannan kalmomi eh to akwai shi da yawa iri-iri wanda shi bahaushe yana karɓar 'yan hijira da hannu biyu ba ya kya musu amma ba zai yadda ya koyi yaransu ba sai dai ya kowa su kalmomi da suka yi masa daidai sai ya markaɗe su ya hausantar da eh, sai su zama nasa ba yadda zai yi ka ce wai sai ya koyi yaran wani sai dai kai kai da kai ka koyi yaransa shi yasa hausawa a wani fannin suke cewa tabbas an yi jihadi a ƙasar hausa an ture duk sarakunan hausawa ko ka kira su hade ko ka kira su hausawa duk abu da kira su da an ture su duk gaba daya in banda daura shi ma daura da shi suka yi tura da suka da shi amma babu masarautar ƙasar hausa da fulani suka ci da jihadi fulatanci ya zama shi ne abin magana a cikin masarauta babu gaskiya haka duk wani muna hanci da za ka yi kai ba fulatani ne kakannin ka fulani ne ai da jihadi suka ba ka iya fulatancin ba to ga ka kamata ba ka ganin cewar su da suka ci masarautun yaran suka bawa yan gari suka dawo al'adar fulatanci saboda sakila mun yarsan tande wani ne duk an yi ai ba sai ni ga na ai ba haka ai ba sai sama ne ai yaran Hausa ya fi karfin kowa a al'ada ne nake ba ba al'ada sun asa ne saboda ya ga wani abu ga ku da malam a gidan sarki a yaran sarauta ba a cewa tukunna saboda ya kama da ɗanshi sai da ce tukunna to kaga wannan dan ai mun ne a wannan ai adan adan lafazi ne ado ne na biyayya na lafazi amma baka isa baka isa ka ce zaka cin ka ture bahaushe hausarsa ba yanzu nan ba professors bane a nan gurin profesawa da profesawa ne IDK ya yi gabatarwa ya gabatar da turanci ne saboda haka aka tsara masa amma idan muna magana da IBK baya turanci hausa yake yi kuma ba na jin a garin nan akwai wanda ya fi shi ya turanci amma da hausa yake yi ba yadda za a yi profession guda biyu hausawa su haɗu kaji suna turanci kanu saboda ka hausa ta ta mai ba wanda ya isa da ka kashe mutanen za ka cire masarautun duk abin da ya kai musu da musu amma dole dole dole ka koyi yare dole ka koyi harshen to ba ka malam an dan nuna mana hannu akwai abu guda biyu da ke son tambaya wai ta me yayi wallahi haka suka ce wai saura minti goma what do you goma ai awa ba awa goma ko oh ai ba na gani ne daga nesa wannan hasa abin da yake faruwa wato akan dalilan ne yasa mutane suke migrate kuma nan dalilan da an koyi to kafin na zo zo rike ta amma ka okay to akwai a wannan tsarin da ake na hijira akwai wani abu da ake kiransa a da da sarakuna suke yi a da wai shi su su mane shi ne ka je yi ka da oh, eh. gari eh. ka kawo shi abin wannan ba za ka iya kiransa post migration ba a'a a'a wannan ba post ai kamar bayin cinikin bayi ne da turawa suka zo kasashen afirka suka kwasan mutane suna kai su ai a migrant mutum ne wanda a kan karan kansa ya ga ya gaji da zama daga inda yake bara ya koma wani guri saboda wasu dalilai eh. akwai wasu mutane da suke zuwa da muna yara ana ce musu an kun san gidan kowa kowa ba sai gidan ku ba malam ya tuno an garbatiya a su ma wayannan ai migrants din ne saboda ba san san sanar su ba eh, amma kamar komawa suke temporary eh. suke zuwa su wani lokaci wata uku hudu ya idan suka yi sai su koma eh. dan su ne da za a su wannan karin magana cewa kun san gidan kowa amma kowa bai san gidan kowa to ka kamar muna kamar kamar muna kana kenan da ake ake magana eh mu yan Kano ne amma ba wanda ya san da kai inda muka fito to haka kuma da tun da kankarewa ta ga ake neman yi da yau mai yasa ake yi wannan wani dalilai ne yake kawo a yi hijiran nan to wayansu suna yin hijira saboda su gudu daga masifa daga wani azaba ko kuma daga wani rashi su ce za su kamar yan najeriya suna yin hijira ne saboda suna ganin cewa idan suka je america za su ji daɗi ko suka je ingila suka je ina da za su ji daɗi wannan ne eh, dalilan tattalin arziki rayuwar ta kai inda za ta kai teburori tun yawa saboda haka wanda dai kawai mutum ya daye ya ware ita tafi can inda zai je ya samu sararawa to amma a tarihance inda muka koma maudu'in wannan maganar me yasa idan mutanenmu baƙaƙen fata suka ce za su yi hijira wayansu ƙasashe kamar na larabawa ko na turawa ake kyamatar su amma su wayannan da suka taho daga jordan daga syria daga lebanon daga north africa amma aka karɓe su hannu biyu har suka narke suka zama 'yan ƙasa dalilai uku ne kuma wannan dalilan mabambanta ne da mu da muke yin hijira zuwa ƙasashen dalili na farko farare ne kalan fata farin mutum ne to muna son farin eh bahaushe na ɗaukaka farin mutum saboda yana ganin farin mutum ya fi shi saboda tasirin addini ko a'a ai a cikin a cikin wato wasanni na yara akwai muzan da bakar fata yanzu na ce da su wankan baki a gaji ba da bakin su suka fana wankan baki asarar ruwa in ya yi ma kamar bai yi ba eh. saboda ka akwai busan da bakar fata a wajen ba a ko wata bakar magana kuma sai ni baki dantin Allah eh to wannan dai ana san a kauce ana san a zazzuke ne to amma ko shata da ya ji yin waka cewa yake yi amma fa uwata in za a yi min aure a bani fari kyakkyawa har a bani baki mummuna saboda mutum baki ne mummuna ne in bari ne kyakkyawa ne saboda da mutane suka yi ambalaya suka taho a matsayin farare sar da su da gashi yalo yalo hanci zargare ne sai ka zama haushe yana cewa ya Allah ka kai ni indiya ko abu kun barkono saboda an zama nan indiya na filafilan indiya da dogon gashi da ido gwala-gwala haka da eh, haka da kana karkada wannan abun da ake kiransa gera ko me da eh yau wannan abun saboda da mutanen nan suka taho da larabcin su da farar fatar su da kuma eh, eh, abun da suke kamar mutanen abubuwan da ba a saba ci ba sai ya zama to an karbe su al-kubus al-giragis direba duk irin wannan abincin da suke alƙaƙi duk abin da suka kawo yanzu haka wa'annan abubuwan gidajen sarauta ne suka suke amfani da gaskiya amma har da hayan da suna yi yawa a kada shi a traffic ko ba tsiyata haka ya gaba gaba da naira dari biyar ya baka ya baka amma in dai biki za a yi da wa'annan abincinan nan larabawa ake danganta gaskiya ba wanda zai kai kuli kuli an je za a yi gara a ce wai ga kwano guda na kuli kuli an kai ba wanda zai kai amma alkaki da zubansa da me da me za ka yi na farko kenan saboda haka sun zo da farar fata da bakin farin al'adun da mutane suke ba ta ta da ana ba ta abinci da mutum eh. sai ake cewa akwai dan wake akwai wannan abin da ake yin sa da alkama ya sunansa eh. wannan na alkama da shi aka alwale shi dan wake kaji gina kana samun sakon nan to kaga na farko ke na biyu sun zo da kuɗi da yawansu sun zo da jari ah. akwai dalilin da suka zo sun zo da abubuwa sun zo da kaya na ah, siyarwa yawa so ba nauyi ne akan jama'a ba ba nauyi ne akan al'umma ba hmm. amma mu ko mutanen mu idan suka tafi a matsayin tsaba da first class mun tsaya suka tafiya to ka je a mutsiyaci kana son a baka shara kana son a baka wankin mota kana son a baka iban kashi kana son kana son a a mutu ya ce kake dama tafiya ake dan ne a yawan bangawa an ce tana kawo ka gani ba to saboda haka ka je a mutu ya ce a mutu ya ce zaka dawwama ba wani wanda zai kalle ka a matsayin mai arziki masu kwakwalwa masu tunanin ba ka sanar suke son su gudu ba so wani suke bi ta sahara su libya ta libya ta waye mutu ya kani shi sa ake dawo da su eh. na uku wanda kuma yake jin shi ne ma abin da ya janyo aka karɓar su sun zo da addini addini musulunci a da tare da musulunci amma sai suka zo suka yan misali su suka karfafa kadiriyya ah, eh, to sun zo da musulunci sun zo da ibada wata ta yi daidai da mutanen in ya mure idan ya tashi daga anan mara ya zo nan wurin har ya gama rayuwarsa komai musulunci zama da yin ya mure yake saboda ba da ya kawo wannan abubuwan ukun da suka zo da shi yasa aka fi karɓar su fiye da mu idan mun tashi mun je can ba abin da za mu kai sai masifa sai cuta sai tsiya sai tsiya da tsiya tsiya wato wato ga ta malam a ah, ina jin da rabi na wani abu da su je conference da aka yi na agadis akan migration abinda wato idan ka kalli wani migration din yake faruwa kafin su keta sahara ko da jari suka tafi saboda kwanan nan a ƙazan an gaya min mahaucin da yake gefen gidana ya yi hijira ya koma da yana sai da kiwi wannan ya nuna mutanen suna da abin da suke son su ɗauka su kai amma hanyar da za ta shiga yin sahara ce jinkakke sahara ce ruwa so ko kai ta tafi da shi na ya lalace mm, mm. kuma babban abin da nake tunani mu ne political leadership namu baya ba wannan abin da muhimmanci yanzu yan Nijar suka gama magana suka ce da za mu zo miliyoyin gwamnan kaza kaza an yi kaza an yi kaza mu a nan gonar kasuna kuka yi ba zai yi ba saboda haka mu ya mana da abin da za mu yi hijira ce suna ga ya ku ko ta ta wata gili da za mu amfani to ma da tambaya ta ƙarshe eh, a'a akwai akwai akwai akwai abin nan da zan akwai wannan yadda muka dan tattaura da kai jiya kafin kai tambayar saboda watakila ma tambayar akan wannan ne kano kano ta zama abinda ake cewa paradox abinda yake ba za ta yiwu ba bambar kwai kano ta zama ka kamar abinda aka rubuta a nan mm-hmm. multicultural multi-ethnic multinational multinational yes kano kenan wannan ni ne da na karanta paper da na zo wannan da muka alƙalfi na mushal saura na dare na kira na ce ba ka da na ga wata fara ice wata na ce na ga sentence idan ka yi cin sentence din nan za ka rage su da a heading na paper ɗaya a komai ya ba da labarin kano abinci daya abin da ya kira abin paragraphs of power multicultural multiethnic multinational yet homogeneous mutanen daban-daban al'adun daban-daban yaran daban-daban amma da an zama daya to ga ka zama da wurin da zurfi na ina da tambaya ta kai biyu amma na san babu wuri akwai wani abu za a kara ta kone ta ƙarshen dadin a ah, kai kai yau to muna zancen kujera amma ko a takardar malam ko a bayanin su ima na kulle ta malami na bar na bar ta gashi akwai wasu nau'in mutane da su da suna hijira aka yi musu suna amma ban ji su ba waɗannan mutanen ba na son faɗa sunan su saboda akwai su da kai na amma akwai wata waƙa da suke yi suna sadaka saboda Allah da annabi sadaka saboda ya ci balada balada ba Allah mu shi kan jika to aboki na kallon kaza kaza kaza mun tura suwa yau almajirai karba almajiri a karba kallon almajiri to amma a conceptualization na malam da wani profilin na gidan su da biyu da karatu da bayanin da aka yi duk na ga shaidar wannan da yake faruwa kar ka manta almajiri fa has a particular target almajiri yana da wata manufa ba kamar mutumin da yake hijira ba wanda yake hijira ya bar gurin ya bari kenan ba zai dawo ba a da wannan na da sunan hijira aka baki eh fine amma dai a contemporary a yanzu a zamanin yanzu almajiri da ya tafi karatu ya tafi yadda ya karatu ne ya dawo almajirci yawwa ya tafi ya karatu ya dawo yana da turke ta baibayin sa yana nan su zai je ya dawo amma shi wannan hijira ya ya bar gurin kenan har abada ma'ana in dai za a dawo to ba hijira ba ce that's right in dai za ka dawo ba hijira ba ne assalamu alaikum